Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV wanda har kullum muke kawo muku bayanai tare da rahotanni akan abin da ya shafi ƙasashen Afirka musamman ma jamhuriyar Nijar Mali tare da Burkina Faso wanda a daidai wannan lokaci muke ɗauke da wasu rahotanni da labarai musamman ma akan abin da ya shafi wata nasarori da jamhuri sojojin jamhuriyar Nijar suka yi wanda za ku ji amma kafin nan dai kamar yadda kuke gani a yanzu haka idan ba za ku manta ba an gudanar da wani gagarumin taron majalisar ɗinkin duniya a can ƙasar amurka wanda aka samu halartar shugabannin ƙasashen duniya dai kowa ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wani al'amura da suke faruwa a kafatanin faɗin duniya to a yanzu haka dai ɗauke muke da wani ɗan tsokaci tare da bayani da kuma jinjanawa ga waɗannan ministocin ƙasashen wajen jamhuriyar Nijar, Mali da kuma Burkina Faso duba ga irin bayanai da suka yi tukuru a idanun duniya wanda wannan al'amari dai abin burgewa ne ga al'ummar Afirka baki ɗaya. duba ga irin bayanai da suka yi akan wannan al'amari da yake tafiya a gaban dubban mutanen da suke ganin cewar su kike juya duniya amma dai maganar da ministan ƙasar mali ya yi a wannan taron domin ya yi maganganu sosai akan kafuwar kungiyar aes da kuma katsalandan da wasu ƙasashen ke yi wa kungiyar tasu ta aes inda ya batu akan shirinsu na kubuta daga cikin mulkin mallaka tare da tona asirin wasu ƙasashen da suke yi wa suke so su ga bayan ƙungiyar tasu ta aes wannan batu ya ɗauki hankalin al'umma kuma sun ji daɗi akan wannan al'amari da ya fito ya bayani yayin da shi kuma ministan harkokin wajen ƙasar jamhuriyar nijar wato minista bukar ya Gari, shi ma ya yi bayani akan cewar babu ruwansu da dimokuraɗiyya su abin da suka saka a gaba shine ci gaban ƙasarsu da kuma al'ummarsu haka shi ma dai ministan ƙasar wajen burkina faso ya yi bayanai dai akan abin da ya shafi ci gaban yankin sahel da ci gaban kungiyar tasu ta es da kuma abin da ya shafi tsayawa tsayin daka don ganin plastin, ta tsaya da kafarta akan wannan yaƙe-yaƙe da ake musu ya kamata a kawo agaji a kuma kawo ƙarshen wannan al'amari duk dai batu ne waɗanda ministocin suka yi a cikin wannan gagarumin taro wanda labarai ne dai da suka ba da mamaki kuma suka yi matukar jan hankalin al'umma da dama duba ga irin yanayin da ƙasashen na aes suke ciki amma hakan bata hana su fitowa su amayar da abin da yake tattare da su ba to ma sauraro idan lokaci ya ba mu dama dai za mu kawo muku cikakken bayanan nasu tare da fassarar bayanan amma dai ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu TV, to a yanzu haka dai ɗauke muke da wasu nasarori gagarumai da jami'an sojojin jamhuriyar nijar suka yi a cikin wannan lokaci cikin wannan shekara wanda za ku ji irin barin wuta da kuma kawo ƙarshen 'yan ta'adda da suka yi a cikin wannan lokaci wanda al'amari ne dai na san barka tare da jinjina ga waɗannan sojoji na ƙungiyar cnsp saɓanin al'amura da suka dinga wanzuwa a mulkin baya a yanzu haka dai sojojin jamhuriyar nijar na ci gaba da samun nasarori a kan 'yan ta'addan wannan sai dai mu ce mi hamdala tare da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai masu sauraro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 rundunar sojan nijar ta ce ta yi nasarar kashe 'yan bindiga hamsin bayan wani aikin haɗin gwiwa a jihar tileberi wacce take makwabtaka da ƙasar mali da burkina faso da ake fama da rikicin ta'addanci sannan rundunar ta yi nasarar kashe wasu 'yan bindiga sha takwas a yankin arewacin ƙasar kamar yadda dakarun ƙasar suka bayyana a wata sanarwa sun ce sun ƙaddamar da wani aiki na musamman don tabbatar da tsaron yankunan da ake noma da ke gabar kogin niger sanarwar ta ce wasu 'yan sintiri sun kama 'yan fashi da makami abinda ya ba su damar kwato shanu da aka sace kimanin 250 yanzu bari mu duba nasarorin da rundunar sojan nijar ta samu kan 'yan ta'adda tun daga farkon shekarar nan idan za a tuna a kwanakin baya ne rundunar sojan nijar ta kai wasu hare-haren ramuwa ta ƙasa da ta sama waɗanda suka kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari hakan ya biyo bayan wasu jerin hare-hare na kwantan ɓauna waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla sha biyu tare da naurata wasu guda talatin a farkon watan yuli ma rundunar sojin nijar ta sanar da cewa ta kashe wasu 'yan ta'adda sama da ɗari a hare-haren da ta kai ta sama da ta ƙasa shi ma a wani mataki na mayar da martani ga wani ƙazamin harin da aka kai wa sojojin nata kusa da iyakar ƙasar burkina faso kazalika a watan yunin da ya wuce sojojin ƙasar suka tabbatar da kashe wani babban mamba na ƙungiyar is da ke ikirarin jihadi wato abdullahi suleimani idowal a wani samame da sojin kasar suka kai a yankin tilaberi har ila yau da rundunar ta kuma ce ta kashe wasu 'yan ta'adda tara da kuma kama 31 a wani samame da ta kai a wannan yanki sojojin sun yi ikirarin kassara hanyar sufurin 'yan ta'adda tare da daƙila hanyoyin sadarwa na 'yan ta'addan a farkon wannan shekaran ma wato a cikin watan fabrairu rundunar ta ce sojojin kasar sun kashe 'yan ta'adda kimanin 60 sakamakon farmakin da ta kai musu a kogin isa da kuma kogin kwara masana harkokin tsaro suna ganin farmakin da dakarun nijar suke kai wa 'yan ta'adda da kisan 'yan ta'addan da dama ba karamar nasara bace kuma suna ganin hakan zai taimaka wajen magance matsalar tsaro musamman a yankin tilaberi da sauran sassan kasar da suke fama da matsalar tsaro. Wannan kenan masu sauraro raskunan bayanan nasarorin da jami'an sojojin jamhuriyar Nijar suka samu akan 'yan ta'adda kuka saurara a takaice wanda wannan al'amari abin murna ne abin san barka ga waɗannan sojoji domin duba ga irin faɗi tashi da suke ba dare ba rana ƙarƙashin jagorancin birgediya janar abdurrahmani Chari domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jamhuriyar nijar wannan al'amari ne dai na san barka tare da murna akan wannan nasarori za mu ci gaba da kawo muku dukkan abin da ya shafi nasarorin da sojojin suke samu a kan 'yan ta'addan tare da musu addu'a ta musamman ilahu jalla mai duka ya ci gaba da dafa musu ya kuma kawo mana ƙarshen dukkan ta'addanci da 'yan ta'adda da kuma masu ɗaure musu gindi wajen ci gaba da wanzuwar wannan al'amari masu sauraro tun da fari dai kun saurari Dan bayani da kuma tsokacin da muka yi a kan maganganu da aka yi a cikin wannan gagarumin taro wanda ministocin ƙasashen wajen mali burkina faso tare da nijar suka yi a babban taro a idan duniya taron majalisar ɗinkin duniya wanda batutuwa ne dai suka yi akan ci gaban jamhuriyar nijar mali burkina faso kafatanin kasashen nan guda uku karkashin kungiyar tasu ta aes duk sun magantu sai dai masu sauraro ba mu samu damar kawo muku fassarar waɗannan jawabai ba sai ku ci gaba da tarawa ku biyo mu a sannan hankali daki-daki dalla-dalla idan lokaci ya bamu dama za mu ɗauko dukkan bayanan nasu daki-daki dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku fassarar bayanan nasu idan lokaci ya ba mu dama a cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv amma duk da haka dai takaitaccen bayanin da muka kawo muku abin jinjina ne da kuma murna akan waɗannan ministoci da suka suka ziyarci wannan taro sannan kuma a idanun duniya suka nuna kishinsa ga kasashensu da kuma son ci gaban kasashensu da kuma san ci gaban kungiyar da AES ilahu jalla mai duka ya dafa mana ya kuma kawo mana ƙarshen dukkan damoyin da muke tare da su ya kuma taimaki wannan gwamnatoci guda uku da ma gwamnatocin al'ummar musulmi baki daya masu sauraro za mu so mu ji kwamen ɗinku tsokacin ku ko wani rahoto da kuke ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kuke gani da wannan za mu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma